بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su kai ga gadan karatu ya itacho e mini littafin al'aqidatu tahawiyya man na kauna su ko gogon bi alkhairi suna buna alkhairi su kan fi jotoku yanakin akida ya shi ba be guteci a ciga ko zumana yi sajin bayani ya ce alikawali na annabi adama gani bai zuri yuji la betoci tun kafin abe ishe na ibe bai aya suratul arafu aya shi tun ceto rudin bai gube ne wugwayen alikawali wuce na iga yanakin bai manye ba zaye tiya ilimin socio eti gina alijen na shauna wakad aliman ta'ala fi ma lam adada mai da kulul janna wa adada mai da kulun nar jumlatan wahida fala yuzadu fi zalikal adad wala yun kasumin ga wa kada aliman la akika toci da kife ta'ala ya tuna Allah tuna fi malam ya zal kife na so uku kyabwa wanda mu bai sokwe ibn izadi da kife ti ndo cho da Allah kyabu ban bai soci ki da kife on gai adada man ya dakhul janna adadi zai jalo janna fa kiyama ina so sokwai da ta wa adada man da an-nar so da tike ya lisafin gimi na shi jumlatan wahida tike bayani fala yuzadu fi zalikal adad in da biya ta ta da na so shi da tuna wa wala yunqasu minhu a yana kemin ya adadin wuce wana. Allahu akwai amma ngole adadiyan n power a gadi za 200 ko na lana to wadda lissafi wani kewo <laughs> umar bewaye tiyan lissafi na latiyana amma ban bayan soci ban bayan soci adina kena kendo kpawoci da ke cuna ci a guwa su kowa idata ciyar zai jiga fiye bai a zaba wani وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله وشقي من شكي بقضاء الله inda mun ciko da abu jama'a musulmi gama la ya dokun gan kiyan be addu'e be addu'e alamari je je ne zagaga ya miti ubona e ba bayani na mai yawa biya yi bai ga waka zalika kendo na yi ga waga so ko da pipiya da digini aljanna shi a ci gaga kazalika af'aluhum ituna e zawangi jalo patan mupi fima alima minu an yafaluhu e na soko titi titu daga gwata ali tujo ga alotuna a ci a gawa yau ne zai ji wuka ga lotun alkhairi na nga ta ci ubori zai ji wuka ga lotun dide na a ci a ga a janwari ka bai ishe na na ba wagai jin zando ci shi tuna saurin olumwa ba iwai na ka ta ci ubori ya di man ya sha wayu zillu man ya sha gato wa kullum yassarun lima khuliqa alitan doro na ote na aga fuffan lada lima kulika lahu ina jalitu gubana etun gimi na wayo ga kaza ga walo ga fayawa sallah gutsun bu fatuna a fayawa e ga wangi wa wumi ba etun wangi wa lebiya etun dedede na kauta tubo ga so ko kata tubo ga walo na ga fayawa wale sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam abe gabi na nabi gan zalo na na zalo aljanna na kwata aka ne a guga shi ya ce ya jiji ya fi tuka dara ya annabi ga imalu fa kullu tsarun lima khuliqala zandoru labi bi ciute yin lotun na soko sada wani amma boge lotutuna na dia kaya wani ga fa zan da ci mata yin bolo bolo fe bi cabe shi ba zandoci da debo mutu biyu shabe shi ba wanda giye wudu ya na nabi walo na na ibi lokacin ya nabi biyu gona ga wanda ya ga da kwandara ajiyar e etin akida da diubo wujin ya dabe a nabi boya nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam amma daga na kun fa yakuna haka ga yi mai aljanna wa na e misa ga nabi muhammadu lalo ne duwe ta kwandara ajiyar a nabi fa ga biyu ga wujin kalimatu shahada wacce annabi zai wuce babu ne ibuna addini babu ta ciwo kullu mauludin yuladu ala alfitra illa an yi awidanihi au yu'awidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi egin doro aja mu matatiyan fahimta ya musulunci da ya musulunci sai dai ndabe ne galla ai yahudu ya gyaje yahudu ai misha ya gyaje misha waye ne wo ngai ege so awon

sun mai su bi kwalai yi kitabu gane wani iza ta titu da dai bi amma igba jabi alu lamari gala ya gami na manye ga ya goro wani wuje da su gawal a'malu bil khawati e to za wangi ji pata ina so kwe chile bona ngai kiwo gumi be imani ko sudu e de ne za gumi be ina ngai hukunci ya so sho idi fahimta ko so kowa yi gumi lafiya

adina jiga a ya sahaba ga a madina jiga sahaba ga yi to sun ga mai ya gana ibnu ajar al-askalani ga boka gana ya ji fahimta ko wani jiri dauke bai dashin tun latsa sahaba ga wayo ga wasa'idu man sa'i da bi kaza illa zai ya zati mananci na ugayi zai a kati mananci ta ti wuto lauhil mafuza wani amma bai za da timananci tu ya ti tunguro na kawo da jina kayawon kwatsoci wani dana ya timananci wa gumiya ya timananci gumiya zawangi ta fiye da kauna wa beton alkhairi umarjin wuce ya ka allahul zo tiwo ba wala da timananci galaman ga wa sa'idu walle zai yi zaguru ne ga man sa'ida zai ga de sa bi ka zuwa ilayi bi kadala su kone ta tiwo wani etin zaguru ba wani su ko jan ci gaya yi daga na zai lamari da sun wurin wallahi tallahi billahi illa zai eh, wani idan shi na adi zai ke na kata ci wani na gama lawa bi ci tuwaki da ta kafiri eh, wani zai wai lega kafiri na nan wuji wo ina eh, kayun ko so shi wani za da khairu yin wuri wata yi liwe ta yi kundo ci wani mu beje bawo imanin mu ga yawa so wotso na mai lega wa ga iza guro yi na lamari wa begiye wuri walau je zai je wala adini wa coya za guki wike yi za adini ba go gai be mulki ga bi ufe gabe adini ufe mudde kauna za adini jausa karun inga za adini yo zaba ilimi yo na soko ya labarin qur'ani wala amma kibe ji faro ba go gabe awoni uci peoni uci peo ci zuga adini boni ba sai jin wazi tuna karu na shi tukwa biya to wale za ya annabi adini bal feji jihadi za a ti to adini adege ke ise gwayo feji zuma ta adini dokudo to bi da waya je zahiri na ji na man. be brodanci na go ade ke ise ya feji zuma ta adini na. ji gogol ma yula su na bogo jama'i musulmi kalma yawa sa'idu man sa'ida bi ka qadahi allah kalma mu ci kuyo washaƙiyu man shakiya bi kaza ila zai mai zadede na ngai za ka dede bota daga kun fa ya kuna wani kadara yin tsoci na kayu na yake yau zadede bu amma ba ga ile zaye lotu dede za tuna ga ba hukunci ti ubo ma e ki na kija ujiwo ina kayu ba so ko ne za ti manan ciwo lokaci dai gin na yau guki guki za alfasha kwata jan ga ma be shi tiya za gulu jan ado kwa ado su ko ji nasara yi manga in na ji kwata mai tun kuyo zan domin ginu ga ibi na ka'idu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu zan do e yin so ci ganye ni uga lotuna gwamna wani ne bebe guri ne laje e gimi na wani ne bebe tun da biya na mi ulaje gimi alijanna zan do e ginu ga wani kila uci da ya ce gawa ni ga tunguru tunguriyo kila otilubu zota titungurwa zando jimu gawa wahum yus'alun ye tsade alita ji gata wa miga adiye ga kila tuta atu tatin dedebo nga wa biyo ga amma abiyo ga kila uchi lugwa utu tati tungurwa yo cha tun ba so kwa Allahu akbar man ce ci gaba yi be kwankuru ta yi burin gawa aslul qadari sirrullahi ta'ala asale ba lamarin kadara lole ka tuna yi wa guba ni benayi yi cabe ina tata ishare da iti kadara bogo nga mutu ya da digi na aljanna shi nga wale kadari wani wani kashi zuwa nina nga yi na zawon gisha lo tuna mute sheki mute sa'id mute to mute wa ga yi tsayin ne ba lamarin kadara na shi wani ba zuwa yi bena ga yanayi asali bayan kadara wani wai sirrin lahi ta'ala sirrin da ciwo ya soci nun son da buwana fi halkahi sirrin da ciwo ya soci na da tace alitu je da zana lam ya toli ala zalika malakun mukarrabun malaika na yi zaton bayan sokona alawari alamari kadara wasu jibrilu na damni zaton ba sokoshe wani wala nabiyyu mursal ga annabi sokodana na sokotutuna a ga yi tuci jo e za da ta cabo na da ilimi yake yan in al'amari kadara na wasu zawangi wasu mala'ika wole e ci alita sokoji tuci sokoji ga wata amuku e zudu shiku da bincike jan wa nazaru wa sho kpaya wa sho ji nazari etiyan fi zalika alamarin kadara man gazari atul khizlan ekpa wuyo na waji pade yin ba na adamu taufik waji pade yin ba zuma tu so kwa biya wa ba game bin dan wadudugin zai ti alamarin kadara man ga ekpa wuyo na zari'a uce khizla na ga lo zamu ga yi pade yin yato ci wa diwa nasara to cha biya wa ba kila al'amari kadar wasu ci hannu mai bin kwaye tubu a bogo amilabo wa sullamul irman a ce ga ikpa mun yo na kawo ga ogun wa so guda na sullam ikpa ga ya ce mifad ko mi'raj bugu lada na nasara yi ga lada na ga yi ga sullama so hirman ekpawuyo nye kankan agawo kan ba wuje wade a gan kadara tawa bi al'amari uzo a ga ba wula kawai a ga ba wula kawai wa darajatu tughyan umake yi matsayin ya zuga tajawuzul hajj zuga wayo ya zo bi shi shiga al'amari kadara tawa pa etiwo wa wadudu giuza wa de ba wa o ma ji kwade ya zariatul hizlan bi mana adamu tawfik wa ji kwade ya sulamul hirman agawa kan min al hidaya ba wude wa darajatu tughyan gai tajawuzul had iyaka goga wada matsayin iyaka goga na'am jama'i wayo ko mangato gato falhazara kullal hadari satita ciwe satita ciwe matuka ya tuta samini we kondoro na oga da ci satita ciwe na min zalika etiya ci ga wana nazaran e bayan bincike jan wadaucin alamari kadarole wa fikran wa fi okpa ya ta alamari kadarole wa waswasatan wa oji kelo kejin ita al'amari kadara ta ya konna shi sami ne wa gane biwin al'amari kadara ya dagwa tsoco fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari ibn tsoci na latuna wa ilimi kadara so mute kyake dina tawa gane wani mute amma ga yake ngole na dani wani waliya waliya wa ilimi kadara ke kya tedina an anamihi ke alita wuce lugba anamu gai halk an halkihi adda zuluna nso nso alita wuce wana hahun amaramihi umaka gata ya ganbe wazoyi alamar kadara olugu ya toci na daga biya ji faruwa fagana waga kadar Allah kadarullah wa ma sha'a sokwa ka ina ma abu na ci a gama julotu kama ta ala fi kitabihi ga al'amarin kadara ulugwakin da na su ko ganyin ƙur'ani wani ga la yus'alu amma ya fa'al in nga ga isa da alita wanda ya te na wukata ta wani zan da ajin ga nye na wuga jina wahun yus'alu amma alita wanda dai wajen ga suratul anbiya yau aya 20 e ce bogo faman sa'ala lima fa'ala fakar da hukmal kitab zandoro na gabe ginga ga kila ka zaci ji faro wani zanna hukuncin qur'ani guda gwayo ebe na kawo abin ga yin gabin wajen amfani ga kila wuce ji ka zan ya gabin wajen amfani wa man radda hukmal kitab zandoro na maga hukunci qur'anun yana kana min min al-kafirin zanna gafirta ciyan kafiri shi zan na gafira ta ce zai jibo kafiri shi bugo jama'in musulmi shi a dai wagai lami wani ciki bo ita al'amarin ya kadara gala nabi sallallahu alaihi wasallam ga wa iza zukira alqadar famsiku agai basa baza yace kadara ya miwa kin gari ga agai bi baza da yace sahaba mi jo ya miwa ya ba gare na ma a ta ga al'amarin kadara amma ga hakika wanzu hadisi na idin gbani na hadisi wayan al'imamu tabarani don almujamul kabiru shawar bani lube a silsilatul hadisi sayo gan darjuyi hassanun ligairi dole hassanun ligairi yi nke don zumoya hassanun iji fahimta ko sai bankurota nye gboro nga ihe eshibe gutu anyị cho hmm shiba ko ke a chibi chawo nga aka ogo lega bichichin shiba be gutu anyị ngwo nwe bankurta ya shiba be gutu anyị chimini littafin alaƙidatu tahawiyar manga فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم ga bayanina wai biya wa bayan dana wai jumla ma ya taju ilaihi na zawange da bukatu na zai da bukata ga iman huwa munawwarun qalbuhu zai aga ya gbunya min auliyahi lahi ta'ala min za guru shi so ce wada wai a darajatun rasikhina fil ilm bayani na ibiya wa bayin dana zai je de baye tiye tuba na ngayi zai shiga shi kwa ilimi wani matsayi yo nya zai ji shi kwa ilimi wani a shiga la na ta kendo na sokowu na bu ga yabo na li'annal ilma ilman kike wa ganguba ilmun fil khalqi mawjudun ade ilimi na data taci zawon gije zana nga ilimi shari'a ilimin shari'a ilimin shari'a mai biye ko gukin bin eko guba ya ji fahimta ko e ba da na yi taji ilimin shari'a mai biya ko guba nga yi adai al'usulu gani bai furu ilimin al'usulu ga yi bangare akida jibo alfuruji bangaren ibada shi amma da man na shiga iga ga usul gan bai furu'i ma sai dai ga al'ilmiya gani bai al'amaliya ilimi ya kike shi gani bai ilimi ya toji ilmiya ga yin aqida shi amaliya cin ya ibada shi amma ba kuma ji hajajen amfani bai al'usul gani bai alfuru'i al'usuli bangaren kwankurota shi alfuru'i bangaren ibada shi gani bai kiyan mu'amala shi iji fahimta ko gato ilimi guba da tace halitta shi ilimin farko maujudun ngwa ya gai ilimi shari'o e wani nga annabawa shi mu kwata ko gai ina annabawa su kai ji bayani wuna wa ilmun fil khalqi mafkudun a ci da ilimi na yi mafkud ina e cimbo tace halitta shi na. ilimi kicin wani kpa ilimi kadara a dai zai da ilimi kadara na ga yana kaya wani na yana kaya mina na yele wuce amma kin ya ji sallah jin ya fi azun fe aqida na jigun ilo be ina ngole pata u filita fe amma ga yana kaya wo be mina ade zai liwe na ngalawi ilmu mafkud ilimi na ci muta ci alita jawon ngama la ga ga da wuza ma e bona da waye na jigun ya wana da wa de litafi ti boko so na ga mai wu gwayen dedebo yin zai sai san bana e bona ngole ilimi ga ya wasa ce ta ya zawangi shoko ilimi ya gaibu wagai saba ilimi gaibu ga waje dawuda wuda ilimi gaibu mai gwasa ko buda alimul gaibi wa shahada fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin tuci ja ta ga waje to riwaya gafa inkarul ilmi al kufrun ezu gomi ganbe ilimi na tsayi al dabonin mai kafirinci ga ilimi shari'a ilimiya shari'a wagajin ya dabi wani ma bayani na jibe ƙur'anu bai hadisi ji na wagajin ya dabi wani waju lazaje kiyan kafiri Iji fahimta ko waddi'awul ilmi al-mafkud kufrun wa mawjida wa ilmi gaibu. na sokola titiyu ya luma jahanan gaule ga sirrun layi ta lafi halki ko uso al'itashi. shi to ezu biyu ji da waya ilimi ya gaibu ina ji suna nike egin na wagujin yawo egin na kaza ji faru imi wa magiri kaza pata wagaje zairi kaza pata ilimi gaibu shi yau ezu ji da wun tawon ya zawangi jigan wuce kufrun kafirin ciwo ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata kahinan aw arrafan fa sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn ga alimul ghaibi adiya na goye ta ce alamar wuce wani la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah ngole wa ji da wayna na soko ga ga leun ba in bugi ke wannan ngole ga wa ya ni na wannan ko ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود إيمان مسلم يا قمي سوى غير جنب العلم الموجود ilimi kice ga al-ilmu al-mawjuda ne shari'a wa ga ya daji bai ilimi na Qur'anu biya yi biya hadisi jina kan ga imani wa gume ta ngole lamari ne ji zai ji ga batini ta yi lotun bai ko ba cina ko wọ́n àjí sálà wọ́n àfẹ́ àzùn àgáàdá matsayin doci ko? Imanin musulmi a gumiya sai waga ya daji gan beki yan al'ilmul maujudi wa tarki talabil ilmil mafkud wa maga ke ya gani be ilimi gaibu wasai littafi na jaka shamsul ma'arifi bai naji biyu kwata yau hatti jina kwata ga ta bai naji ilimi tasabi ya jikana kwata amma wa goya almajiri gawai waya koyan gici da aka da ga ce ga littafi bai da kai wuce kwata fi litafi ya ilimi ya ci kwata da bu shek fauzani mutum ya da shari'a shari'a sunna tun litafi ya ke guba gutana kan batana bai je da la ilimi ya gaibo na je da kpata musulmi ga gabi wani kan ga imani wa jikiyan imani wa gumiyan waye man fewu qur'anu wu tafsiri fe ke da tin ilimi ki yan ati awolo de yan ja ah wolo saba muje kwa muje kwa sai bayani ya Wani wa nu'minu billahi wal qalam ya imani ji gani be allahu elwe ngai allahul mahfuzo elu na de tutana ƙur'anu ga bal huwa ƙur'anu majid fi lauhin mafuz wanda kur'anu ƙur'anu to bayani un bu lauhin mafuz babu alu bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin do de wo be mi rayuwa ya e kwata babu bu lauhin mafuz wannan a ce ga to ƙur'anu to lauhin mafuz bu ba wal qalam ya yayi dajin gani bai yi. ngai bai so ce ga ga nun wal qalami ma yasturu alkalan na gaso ce shi kuti bai ebo ya tabu wa bi jami'i ma fi kadrukim wa ga ya jin gani be endoro na kaba ya lon wuce wana kadrukim na akani na endoro na kaba wana aya daji biyu a gaskiya ya فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى annahu أنه كاهن liyaj'aluhu ghayra qa'inin lam yaqdiru alayhi manga fala wijtama al khalqu da alita ripata nya aljinnu nya zawangiji aga yekan kulluhum pata dole kullun na itakidu ko ala shay'in etin docho katabahu Allah ta'ala fi na ko kada lauhin mafuzo na annahu kainu kwa kaga indo ci gaji faruwa wa ni ga mulki nigeria de 2016 gogon oko nga buhari ade mulki oko 15 wa ade mulki oko wa ka yugo ga mulki de nigeria ci chaye ka america babu babu kafirin cikwai ji chaye ka patagan ubaya liyaj aluhu ghaira ka'inin a ga wa fiya a waga mulki nigeria man ga lam yagdiru alayhi adekagboyan egbaji ware jamaji yi tsa lafazin wuce kwanan wala wujtamahu kulluhum ala shay'in alita jiga kiyaye kan bayani ite al'amarin docho lam yaktubuhu Allah ta'ala fi su kwa kaya zana 2011 wa mulki awon ko eh ta liyaj'aluhu ka'inan ya ci ganyen wuce wufe kula mulki wude na soko kayawa nan lam ya jiro alaihi ya de iko yake ha ya mulki ne ga hm, ya ma shi ga dabo ne gwa iyaka ya kadara ya yi ka fata da be ne ege wato dan gidi fata a gawowa ga na yau so kuma kuba daga lauhil mafuzu ba wata ya kpawaya <laughs> aye kpawaya ndaga wunde zandwa ndaga wunde zandwa ege oto ga wunde zandwa dangi wuji kpata can le badabwa amma so ko kaba daga Allahul mafuzu ba ce ga gaye na nga wa na hmm, Allahu akbar amma ga kaba waye dangi ji kpata la ya kan to gi kpata ga waya wallahi tallahi wunde ayi wata kaba wa ga jin yawo e bona ye woge wago ke kadara na na tsobane da fuska yawo Ne yi mini waiwa na ko na wawa ciye da yana ko na wadda ba ku bane wa ma da dan na wagafu wagafu wagafu alamari shi mini kadara na tsobai zaji ka tuna iya waje wawa nan fe wawe uzuri da bebe na ya kpaye tuwa na wọn fetiya na wasu kpaye tiwo bole a nga ma bai kaba ya gun waje gun ke ganzo na a ga Allah umma je yawe nima ga ga ya wani je yawe ya ba ta kadara ga da wani man ga ujibo yando ci ba jaffal qalam alkalayen kudira na wani ina ka biyu ba lauhil mafuzo na wani umma ga ga yanu ka bayro ga kayan gole wani tabbata addawa kayan wani ga wani wani tabbata sai dai wasu ya جف القلم بما هو kainun ila يوم القيامة alikala yawo e kage yawo tiyena a jungu ka ji faruwar bai fuki ya mai na aka ni ila bai sha wama ata al'abda lam yakun li yusibahu indoro na maga gba gwana nfe na wadena Allahu akbar wama asabahu na to ma ga kaga uga na lam ya liya yauti a wuce fena liubana uga yunde wọn agba ogwa na ma kayawa e na ya dia ya ma jige sabi kila na ya fore wallahi tallahi billahi illazi aziki wewo e kwa aziki yo muliki yo zuriya yo adega kabo adi su ko ka alkhairu bayi wa kan wa sharri yi. bankurota nya arata dinguba ngai wa alal abdi an yalama anna allaha kad sabaqa ilmuhu fi kulli kahinin min fa faqaddara dhalika taqdira muhkaman mubriman mubraman laysa fihi naqidun wala muaqibun wala muzilun wala mughayyirun ولا ناقص wala زاهد من خلقه في السماوات في سماواته وارضه manga mini kwankurato wa abdi wa gwen ya wuce an yi alama na wato gaga annan la kasa baka ilmuhu ilimi kitin tsoca shi zo fi kulli ka'inin etiyen doro na fefena min alkiyi ta halittu wuce wani na ji faruwa ji na kewa hujjizu zuma na waji faruwa na ta ciki wutula ya sokwa fitina boko haram na lo nigeria na sokotiya yin tun azal waka waka ene dazan ijo pata na wawuji ewa ga wato wala gaske wa ga sokode titi fa kaddara zalika takdiran wayun ka wunji kaddarawa muhkaman eti egbabubo mubraman ugayi mafkuda muwasakan ma'kudan muwasakan alkawali yo wayin ka umayye na gbokana alkawali na gbokana gai ga mubrama bankurota na bokana waji tabbata ya bubu waye babu lada alamar wuce ga an yi wajen a ce ga mawaji faro wayin gumiya ni ni yun ɗaya da ba gbozu zuma laisa fihi naqidun za ga wuciya na za lotun wuciya na dabwa wala mu'aqibun zai ma be bala ma da wuci zumana mu'aqibu bi ma na mu'aqiru ngole likale la shari'a baci aga ada apil jigo zando chake da yu gabe te da boye ga ugu bati wa bacani zando la mu'aqiba li hukmi hukunci soko adde zai gbau zuma ga ugu ya jinjin gyana wala muzilum izadda wala hukunci su kuke abuwa wala mugayyirun izadda ba jubawa izadda ba jubawa wala naqidun wala naqisun ala ya chima ma da ba kiwa wala za'idun izama da biwa min khalqi ta ci halitta wuce ba fi samawatihi min halitta ya sama jo bayno wa ardi bi halitta yankin shi adi zai ke ndoci wabona amma da zai biye ndoci waye bai na shi zo nkwai socho katatiyan alita na nye na jaji faruwa na allah akbar wani kpata ne kpankurota juwe ce alamar yan kadara ne waga musulmi jin imani bai na to aya bi na gaga ya tiyan kadara wani ngayi bai soce ga yi kur'an wagan wa khalaqa kulla shay'in qaddarahu taqdira wali tayndoroji fa qaddarahu taqdira ai fasawa wa la ma yunasibu min al-khalqi wa yndoroji tatiya ina goyin ta sha alita jawala kin dona hikmawin wuguna illa ndoro alowa ipon gbandoro alowa ngai mane fa qaddarahu taqdira bando cin gawa kana amrullahi qadaran maqdura e to ko pata wayo kadara na maqdura ngaji faruwa na la budda mi wo ko yi e dabwa mu de ga e kagu ngaji faruwa su gaji addu'a saju la sauki be ya mu'mina saju ya za su tsaya imani su ku tsaya imani manga wa zalika min aqdil iman ngana tsaye ga wadana shiga wajen imani bai dana mu da min yake bo aqdil iman pankoro taya imani wa usulil ma'rifa mu da min ya gere bereji ne yake tsocho ka wajen da be kadara ya wake sociya aqida wa malagumiya wa liktirafi bi tauhidillah mu da min ne wugwaye dajin benni lajin tsoci na wa rububiyyati kuma da mini ne ugwayen ya daji be kiyan alita sokoji na rububiyya nga jinna nga jinna nga jinna nga ikpa alita je kama qala ta'ala fi kitabi kendo to ci ga littafi wa ga wa khalaqa kulla shay'in wa qaddara taqdira bando ci ga wa kana amrullahi qadara maqdura suratul azab wa wannan aya shibadi guba bando ci ga inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar endoro na wale ya ji faruwa nan yi ji ta ciyen kibo kadar an ni wajen an ni wajen su kuwa da wangi bayi wakan gwade da shi yayi hmm. man ga fawailun liman tsara lillahi ta'ala fil qadari khasiman gitiyan azaba nga fiya liman tsara lillahi ta'ala fil qadari khasiman zai gai jikeya etiyan kadara ya soce wani iji fahimta ko zege gbomi eti kiwo eti kadara ya soce wani gitiyan azaba gafe man jiji fassara ya wailun bai kalma kamai zan da ci ga kwankurun da ci da jihar na mabu zan da ci wasu ga ainihin azaba wasu ba da wani amma manyan tafsiri ga na loganan gayi kalmoyon ya dali kalmoyon e ya lalisa dan etiyan azaba wani yaji fahimta ko ngayi ina ga ga yace mana ne wailon to man ga zando na gafe sara bi na kana afi hasiman lillahi ta'ala fil qadar wai bomi eji kiya be to ce ti shani kadar ne da be kadara ya so ko ga yaji ga wulewa wa ahdara lin nazar fihi chaju bebe an kaliwin fe lajibin bincike etin shaniya kadara ahdaran nazar fihi kalban saqiman egmana yi batataci na saqima bi ma'ana Maridon egmana an kali shidu ya mi gucana nga laji bincike kadara zandoro na juna lakad iltamasa bi wahmihi fi fahsil ghaib sirran qatiman gato zanna iltamasa in wada wana bi wahmihi bi tunanin. ai bi zonni tunani nan ga waje etisha ne kadara wannan to waje fas bincike gaibu bincike gaibu ga waje kanga da wannan gaibu na mayu sirran qatiman sir wani su soci da ga wale ga zanna so guda gara ulugwa ne na ji kanga ga da ulugwa ya soci ga ga kila uce zandoci uba uce ci goma ugwa ya ji bincike gannan gawa ga wuce zama wa ada ma qala fihi endoro mana zanna gabe ya beyin zuma ya binciki ubo zuma tunani ubo etiya alamar gaibo na wa ada ma qala fi afakan asima wa jibanji bi endoro wa be kokolu gabe layu etiya alamar gaibo na gaje afakan mana kazzaban da mana zuci asima idalefi ƙur'anu ga kun alaman ta nazalu shayafin ta nazalu ala kulli afakin asi e ba san shi da wani ga wani zuci na jijin nuje la labari bayana man gagadan kpankurtayen ta dinguba ga wal arshu wal yi hakun wani alara shi gani bai al kursi hakun gaske wuri ga da ke loke jima al'arshu shugaba mai eba shi ya larauce wai sarirul mulk gwado ya mulki amma eba shari'a ke kwabe al'arshu ruwa ki yan a'azamu malukatin laf alita na wacce gami ne alita na shi sokoji na adde na kun shi na zuma shi sai ki yan alkursi alkursi gan sama gutawa gan bai kin gutawa bai ngala so ci ga wasiya kursi samawati wal ard kursi ya so ci unji bai wai la wai fedu tanare kin do nai ke ya gane du febo yonare a a aga ga ke alkursi o ga mawdi'ul qadamaini bai so kai labi ci guba bu kenan eh bai wai labi ci guba bu kenan mawdi'ul qadamaini a lara shi mai bauji daidaita na bogo alara shiga mai sakfu santiriya ce a guyo sakfu jannatil firdaus nga yi santiriya aljanna firdaus nga mamacin ya tace alita ji kwata kendo na hadisi bi e ci ga mucin to da e daji gandoru dabo alara shi dabo alkursi dabo a ga mamacin ga mini alita na yi sokojina an wacin ga sama bekin Allah akbar wa huwa mustagnin anil arshi wa ma dunahu ga tsoci mustagnin wadda bago ke alara shi wa ma dunahu to yana da zuma alara shi wani ke jimi to alara shi alkursi ke ga la ya tajullah ta'ala ila shay'in min huma su kudi palo bayan doro mini ba gan alara shiga gugi kini o ebo daidai ni wuji tabo na de pal kabo adabwa daidai jiye to ci ji tabbata wa kabo alara shi da ba wani ji mini wai ga arrahmanu alal arshi istawa wani daidai ta ce alara shi amma ya ga yau ga kabo alara shi da ba su kwade ba goke alara shi lugwa obe ga kuyi alara shawa dai ba ji daidai ta ba ngalan ga wa huwa mustagnin wa de bago ki alara shi lugwa wa bukata mu ji daidai wa ka ba alara shi da ba muhitum bi kulli shay'in wa fawqahu Allahu akbar ga wale alara shi na so shi yi labari ga wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya kiyama da bi zai sha Allah da shi fa ganin malaika al malaikatul izam malaika na jin wacina za guto tota ta ci ga Allah da shi e fa kiyama da bi hadisi jibbe ba zai tiyan Allah shi bugu Allah da shi to al kursi ulugwa adiyan bidiya ne jiji fasara da da yakiyan Allah da shi ne a ga Allah da shi mulki sokon gai kwabe Allah shi yi wa na mulki sokota ta Allah da shi wanzu a ga al kursi ilimi ya toci ba ta fasara da da jiwa na ce le babe ina sunna ugu ne ya ji fahimta ko maudu kadamai a ce ga annabi ji alarashi eh alkursiyo alarashi ma ngai alita nan wancin ga alita ba fata mu ci daidai ta tiwon ki ji daidai ji na yika ezo dinga tiwo bidiyo kin dona imam malik gana muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu tsoca mai ndoro keje wa fawqahu tsoci ma ji daidai tatiya al'arshi bi mana wa fawqa al'arsh Allah ngai mana wa fawqahu alamari ukiki wa mai ndoro keje kagbu ke tatiya ndoro ebona wa mai keje wa ga de kago ti mako amma ban be tsoci wakad ajeza ajaza anil ihatati khalqihi ali ta to ci pata ma gbatan amala mariki to ci kejewa ilimiya umma ni to ci kejewa ngalan gayya alamu ma baina aidihim wa ma halfan wa la yuhituna bihi ilma so ku de ti alamari na da yaboro ibona be na da zuma wana amma ya li ta ji wa la yuhituna bihi ilma kike yi umma to ci kejewa gani soci wa kika soci na gama na yau amma kika zandoro yi sokote ilimi tauhidi wangi gada no ne waga yi zabe yi na ibunan na ga nabi muhammadu wo sallallahu alaihi wasallam bankurta ne gburin gayi wa na kul iye ga kede inna ta haza ibrahima khalila soci wa annabi ibrahima la ya e mace kin dona ya bi qur'ano na ko wattakaza Allahu Ibrahima khalila so ci annabi Ibrahim la ya maci ila ya diji be ganne ke kwa be khalili yo ngai as-sahibul aminul muqarrab masayi ne za amana ci za tombana ngole ga wade to masayi za amana kando do sha ma wade tombawa ya ngai kwa shi milara ucho gani be al-khalilu yo as-sahibul aminu al-muqarrab yaji fahimta ko a ci a gamin lato eh, a nabi muhammadu a yammacin sallallahu alaihi wasallam ibi nan ga hadisi bai ci ga wucewa ko nabi gan damu ga lazan da shi la yammaci da ziwa la na abubakar ko na abubakar wa kallama allahu Musa taklima so ci magaga gani bi nabi Musa taklima matukan gaga taklim nga yi mazdari mazdari nan ga ya ce taki da kagbo ya yi ga ebo zai ji ga ga ga biyu ya na nga yi ji shara kungiya na ji ya ga so kai gaga na ku bugu ga na bi Musa a fasara ayan na jeba a ga wa kallama Allah nga wale Allah yi fa'ili nga yi zai ga na bi Musa na a Allah la je mafula ga wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa to ta ga gabe to shi amma so ko ga gabe amma mai suna ji da di ya ko kama iza e ba gina yi ga jihar bunu dirham na ina wale yi da mini akida na la isu e khalidu zuwa ya e fasalla kwai na ga mai manya jamu bunu safwano na yi fake bakatun shari'u sun na ji ba na sarawin ne ji ya na ji na sai a ji tabbata jadu bunu dirham ga ma kallama allah musa taklima wa mattaza allah ibrahima halila a dai ji sallah idi ya su jihar bunu dirham ya bane ya su zamani mun ce gai shugaban kasa kago mai kuci da biya ga jama'a je da jilayya gani bai dabba ya ji amma mi ya jilayya ji bai ziyan da jihar bunu dirham ibwanan ga sokolla nabi ibrahim masoya soko gagabe nabi musa akida da dai yin jami'a shiga da wani uci zuciya zunan gida ibn zandoro ga cewa ga ga akida jama'a musulmi ko wu kadan ko wu da jin e ba fo be kiyan wa de diwi etu jad ato etu khalid mun ga zai jin nan etu yo na jide ba wa dini jad na gama jan bunu sofan la akida dide gwatu mu ci gami ba mu ke tula ga manyu da akida ga gami ba mu to jad na ma zauji ka tun yina. salsalau yahudun da ci har da an matalutu a tallabi da ya giya asor na janabi muhammadu siri na sallallahu alaihi wasallam mini zai ji da alaka ji ka tumbe labi da na nake siriya la dinariya yahudu ji ci gan a janabi siri madina wani mini mun ci yau gajiya da ji ka tumbe na ci a kida didi yin yahudu ji kwafi so mai musulmi jaja ni gwata yanzu yi shi bo gwata yahudu ji lo adini wuce akwai koloniya ken do dai gi saudiya be gi kin larba na je lokin na sara je da ni sa shaji ko kolwa ya adde man do ci be jami'a madina abdurrahman al-arifi ngon gumbe gindo ci mini gi kin larba jo ne de kin na sara ji katuna wannan mu de kokari dai mu ci kuyo aja luta satellite abdurrahman al-arifi e gi musulmi je fe gabe mun na ji nasara ja shi washington ga kaso ko jiya dabe na saran na jiya kya ta ta komputa na ji ciga ya jiya na ngan na. ugwa ga ina ta ci wona oh, boro ngala so ko wa balo ji jin ngole agi na ji kokolo ya ni na E ji musulmi ji ngala man ja da ji gangba ji e na de baye ka ton adini na aga logo lo babo kin na saran wannan sa sha da musulunci so yanda sha ji sallah ga kusi be kiyaci ne manyan ci gaba yi ga imanin wa tasdikan yi gaganna yi gagan ga mikerewa ma imanin wa tasdikan ila imani ji kede itaza Allahu Ibrahima khalila wa tasdikan yi mila gaskiya wa taslima yi mila kwasita. ibn ngai zaye gbaya na mujin da biyu yanko ibn jadu ji musulmi ayo e gbaya na ji qur'ano amma fasara na ji ne yi kan mu yi fasara bodi bana yin mai suna je ga ta fi wani zai tiya ta ci musulmi jo na jin da bai kiyo da ga na jiyan a bebe fahimta bodin shi uji kiyo uda gwaya manga wa nominu bil mala'ikati wan nabiyyin ila imani ji ganbe mala'ika ji wan nabiyyin ganbe annabawa ji mala'ika ji a dokun qur'anu gowa ma ya lamu da rabbik illahu yaje fahimta ko to amma da na jinnasu biya yi e ci abu na ko ke zina ke jibrilu na ke israfilu na ke mika'il na ke malakul mauti na ke munkar na ke nakira na ke atidu na ke rakibu na ke ridwani na a da khazinun nar amma da khazinul janna ungai ridwani ungai khazinul janna maliku shi kiyo khazinun nar Mai fanana ya maliku li yaqdi alaina rabbuk Iji fahimta ku so ila imani ya ji bayan jumlatan wa tafsilan bayaniyo gai me kili ji bayan tafsilan na ji pena na sirbe ta bana amma azrailu man shiga hadisi na betu bana jikin ta zo ina hadisi ta zuti na gai malakul maut malaika yin tutu amma ga mala'ika da waya Isra'ilu ne gwarayi na man shiga hadisi wuce jigin mutazuwa na tazo na yi malakul maut mala'ika tutu wannan biyin ikila imani jin gani bi annabawa sokoji bai ne ya ji fahimta ko annabawa sokoji a dokun ko kashe a dokun a dokun zagukin sokotun yayi ƙur'anu eh za shi bai gutsin a ce a gato tun yayi ƙor'ani ba amma kafi gidan bayani wuce wani mala'ika na jika bayani jita wani su kuje yayi ƙor'ani ga laya sunan laha ma hun wa na mayu maru bando cin ga la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi In ishi su kuzo ba ga ina mawa ga gajajen dole fassara ni gwi bela ya sunan la ma amara wa yaf'aluna ma yumaru esa jayo ibe gwapai qur'anu ga yi kashu ga yi ya uga yi askiya cha ga ma aja ki dalili ne ugwa ga malaika shi ibe gwapai na ga ungai bai so ce ganye ga alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' ibo patulu fi ya tsoci fatiri samawati wal ard ai khaliqi samawati wal ard na jalita sama gutuwa ba don me kin gutuwa ba ja'ilil mala'ika rusulan musha mala'ika ji lafi tuci na ji wani tun na, wajen na, wajen na. ga mala'ika wunci ma uli a jinihatin iza jayoyi we gwafai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wule malaku jibrilu ye na wula yi wuna aya farko sura farko na kayan cin ƙur'ana wani bai gwafa gukiyo bauta 600 ngan ga wule wa shefi le sama fata wani ufe diga zammiloni dastironi ibuna hankali wani muke liwe bai siffa mala'ika bai lokacin wa da zanya mai iraji biyu ngala nga wala ahu nazlatan ukhra yele zuba ciga da wani bai siffa ya mala'ika bai amma na ke patana siffan da ci inda ci siffayin sahaban da ci ga waji sabiyo sahaba mun ci gesara yaji fahimta inda ci halin da ci sabon wa bedan amma zugu ba goli ta tiya siffayin malaika ba to ayayen uli ajini hatin masna zaba jama'a yau na gegwafa izai e fita cabo masna guba diyo, izai e fita cabo sulasa guta diyo, izai e fita cabo guniya diyo, to ayan naga ibnu kas ibnu kasir hadi tafsirul qur'an bil qur'an e bayan fanki huma tawaba lakum masana wa thulatha ruba waji fasara ba gana dole ga tafsir bil masur gana wala aya wala wajin aya fasara wala hadisi wala wajin aya fasara wala ga sahaba jawloji tafsir na ga tafsir fatana no aya na gama ji dalilin ga kendo na soko ga ya zai fita ci malaika jo de gwapa guba guta gunina, na a ci ga so shiga ejiyawo ben zagi shiga safe na masana ko guba wasu lasa ko guta oro ba ko guni wawo wuce man jiga au au ma da wani jimi guba wasu lasa au ko guta waro ba au ko guni fasar da wani mu cike bebe ijmawiya musulmi jina imam shafi bebe yi ga musulmi a jikiya ya wago guni ga gbogbo a dihadisi a dihadisi a dihadisi a ga saba na bi shi miso kpata gun ga ajiya ogo guni ga a sadi man na ga hindu ba gona e bu na ga man jo sandoro mu fahimta yana kiso ci ga tubo umar yi sha kikin rasu da min ba di bayyana lahu lahu da waye tabi raira sabilin momini fahimta momini farko jiyayi na ga ci a dini wana ni ma ta walla wani su da yi da annan gbogbo baiwa da bincike tuna da gan ijima hausa ba jinin amila ga wucin ngala ga bai manga da ilimi tuna da matsayi mujtahid mini condition yujo energy ijima wuya manya dini ji pata ta ni na mutya yukeri ebu bela fahimta a ce ijima wule ba na sahaba nabi muhammadu shayi jima'u ji tiwo ga an ni wuya dini bo na tiwo be zo kacha wa yake yo mujtaida e bo be gando tina ce ijma'u le bana ma idi fahimta ko a zo to yazo e ci ya ijma'u mai musulmi da zan da tiwo a da ga yazo e ci musulmi da na za kirki yo za da diwo izin e tu ayuga kafiri o malwe be kafirinci karara kin do na nabi ganan ga hatta tarau kufran bawaha man jiga tarau inji wa gboja ga inji wa man kawai ha tarau man kamale yau kuma ke yi kafirinci na bawa cifin leuci na can da dai gidi ga lazando da liwe na ji yana mai ke ji so da ya fogi wani sawa bai ba hukunci e ti wa ga ya sa ba ya ji kaza inda to ba ba waliwe shekau sai ga sai wa liwe ya ji sujada ya kuti wuci na ko ya ji sokoto ko ko ya ji anabi to ko dole kafirinci da na zalla ko bugo yi karayi illa dini ba nabi muhammad ga yi launa sallallahu alaihi wasallam ta ili da ya gani su yi shi bo to ci shi ko ko annabawa shi to annabawa shi adina shi wasu na madina shi yi wasu na na ngala su kai ga yi qur'ano ga wa rusulan qad qasasnahu alayk min qabl wa rusulan lam naqsusuhu alayk tuci ji fi bona yi ba zuya wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam shi zo yi ke taya wai ya zai mafi bona ila mila gaja na ne bo hikiman do ce daga bayi bo ngala ya gaji so ya <coughs> ji fahimta ko to yi gatto ci na qur'anu bebe sunna yi na yi zaguki za shi be gusi to ila sunna ji tun annabi adam alaihi salam qur'anu bazuko annabi nu ga ikakan ya tuci ko? kendo na bayani bena ga tun zamani annabi adama adi kurunu guwo ɓata ta ti tauhidi sai a annabi nuwi nga chayo kima ya salin yo za sangi za guru jiga la asan sura ajo ko aji da na ga ta ke sa yi za guru ji nga la ya waga otu abe gulu ji cishaniya za guru ji ada ga shehu da na waga su kwazo ba hungi eh <laughs> wa gumi walimu yoge sokugun yu wazo e wazo ga e bwana kuti uchate kimbu witia alghulu fi salihi la tadharuna aliyatakum wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yabusa wa yauka wa nasra waliyan sokwa igada ga zamani annabi nu zangi ci biya yayin annabi nu ci chakiyo wazi etiyen shirku ide annabi adamu ide annabi nuhu ide annabi ibrahim ide annabi isma'il na yi ya isaka ke giya ziyo ibrahim yakubu to shi ke giya ziyo ishaq ngole yakubu ya giya ziyo ya annabi ibrahim alayhi salam ala asbati ke da wana agayi egiji ya annabi yakubu ayi zaguki zagobe gube manje cewa shi shin annabawa yau kashe haja annabawa ja eh hade na shiga annabawa yau na yabo aya na bita buga wa auhaina ilaika kama auhaina ila ibrahima wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat dole a mai jiwa ya zase sai annabi soko idi fahimta ko bugu wasa diga ga na boka gana annabawa soko jayo wannan ga mu jin waye ya annabi ibrahima kendo mu ci fe lo abi harbi al asbat al asbat ga mai yagiji ya ko yagizi ya annabi yakubu ji fahimta amma zan da ci ga aji annabi yabo yana ji be ya ga yusufu ina a ga annabi so ko aji kiyan wa aji ya wuce ga yi uktulu yusufa a hutura o harba ya lulakum waje wa abiku wa takunu min ba'dihi qauman salihin ike dai annabi isa alayhi salam Eh, ya kbauta da gadin babu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 600 years na mu bezo na ga annabi be ide annabi musa ide annabi ayub ide annabi yunus ide annabi harun ide sulaiman ide dahud na indaya sulaiman na ide annabi idris ide shisu ide ilyas ide salihu ide annabi shu'aib ide annabi hud ide annabi lutu ide annabi yusuf ide harun ide aliyasa ike de zulkif ide zakariya ide yaya na igiyaziyo zakariya wuna ichi de zai ga kpata su kwaye ebo ga kpata na gayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah wa rafa ba'dahum darajat zuwa bi wa rafa ba'dahum darajat mai jalalai ne ga gaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga tuci na jole da na ya cinwa ji latati ojo minu man kallama Allah adde zai ji so ko gana bai yi ta ca bana ga ya annabi Musa gani bai annabi Muhammadu yo sallallahu alaihi wasallam yi cike ya zata ta ca bana darajan mu ga ya bata ne ya bana mu yi khalilullah umma ke yi kalimullah ga dai daraja na annabi Ibrahim da na annabi Isa da mako daraja ya annabi Musa mu sake ya da mu cike dai na zaguba annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai manya yi gan wal kutubil munazzalati ala al mursalin ati gaga ila imani ji gan belita fi na jaciya mursalina tuci jina iji fahimta ko littafi kici jaciya tuci sokojo jemaji a da littafi na jigoye ke na ko ide a taura annabi kisha cinyo annabi musa icike de al'injil annabi kicin wuyo annabi isa na ya zunga manafi har bai yi ga bible na ku icike de azabur so shiga wa ataina da huda zabura ki de biyo ide qur'an tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira icike suhufi ibrahim ga inna hadha la fi suhufi musa eh inna hadha la fi suhufi al-ula itanai bazuya da sura na wannan suratul ala la fi suhufi al-ula da mini litafin farko na jicina wa de bayani na bi suratul ala na litafin farko jo mu ce tuye litafi kici yin farko suhufi Ibrahim wa musa ga litafi annabi ibrahima gani be annabi musa iji fahimta ko aya bi na ke ba zaye tiri tabbata laya e ganna jona ga nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yaday annabi ya qur'anu chiyawi e bulu fe gaskiya yu ya musaddiqan lima bayna yaday litafi ne ja cin shi zona ga litafi ne ji lobe man gida wa anzala tawra ya chi wal injil to injila min qabl shizo kafi wa bena hudan linnas lufe ba wuya za kirkiji wa anzala al-furqan yimakiya ci cin innal ladhina kafaru bi ayati allah lahu adhabun shadid wallahu azizun zuntika idi fahimta ko wal kutub al munazzalati ala al mursalin gana wana adinaji atun sunna yayi amadinaji yiwa sunna na ta sai wa nash'adu ko manga wa nash'adu annahum kanu ala al mubin iyari kede jeman na pata atatin kibo al-haqq al-mubin bawu na yi mubin ai alwabe bawu na yi gbangbana a tatubo allah akbar tuci sokon na pata etiki wata etinye bawo ga mala kpata ga oga wandoro kama la fariku baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun yi musulmi je la rike da zandoro ga da ya tuci ci ba ken do na mishan je rike la da yahudu shiga da kauna nabi isa idi fahimta ko mishan shanje da kauna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yahudu eh mishan jiga annabi isa ya lobe yo egwa da be annabi musa ya yahudu jo to ga annabi musa ya lobe wa jin dabe ziyan annabi isa to yi musulmi ji la nufarriku baina ahadin minuhu, minhum ilari kedan zandoro ta cha ba patan ya yo ya imani ji yi ga sokoto wato wa nahnu lahu muslimun ai yi ma fi zai je takwa sun ya toci ya yi daji bai bayani bi ba wuyan toci to ne Baya kini na ganyen shi ba beguni ci insha Allah ta'ala shi ba beguni ci ko? ko arata beguni ci ga wani sami ala qiblatina muslimina mu'minin ma damu ma ja bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin ga wani sami ala qiblatina yi yi zai je jewu alqiblaina ya ja ya gan musulmi shi mumini shi wadda ga ji sallah musulmi wa ibayi bo ji fahimta ko ibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana dole zandoro dena ga ji sallah irin ne yejina wani je wa alƙibla bai yi je wuna yi ga yanzu wọn jugi wọn rí abẹ mọfita isaya o tí ó rí zai tiẹ́ jabo gan abẹ mọfita sáyẹ kayan ko wọn na kan na ṣe suna na ṣe ìdá biyu ya ko ta wọ́n lè gaza wucin akida da da lomu na wani ko to man ga zandoro ne je wa alƙibla na ya ga musulmi ya ga kafira ya ga mumini ma damu bi ma ja bihin nabi sallallahu alaihi wasallam matuka idina nabi muhammadu wa bebe yana mutarifi na daga ya daje biyu ga daga ba nabi muhammadu bubi sallallahu alaihi wasallam walahu bi kulli ma qalahu wa ahbara musaddiqin endoro na ma nabi muhammadu ga ne wana a gaskiya ya biyu wa akhbara ina nabi ya labari pata ya gaibu shi na ayi daje biyu to zandoro da da siffan nana kiyeyo musulmi mu'mini ta jama'a ga akida sunna da wani akida sunna da wani to man na ji sharayi na mu ce gani a da ga zanne ji da wayan musulunci ce jewu ka bai ba sallajin ina e ji halalli na musulunci lagan halalli na wani daji tubo na ji lagan haramu na wani daji tubo ke ci da ege yin na je pata cacace haramu wani ya daji eto halalle ji wani ya daji un laton halalle ya je kiyan harama un malaton harama ya je halalle ya indoro e, na nabi ya labaru da hadiso na wa gaskiya ya ya akida ya tun shari'a ji ya hukunci ji gato yi fa ya ji zanna gan musulmi mumini ya yi ga kafira ya e, botun laifin da cinan waye lo umma laifin wuce ga halalliya na. idi fahimta ita ka'idan nan la nukaffiru ahadan bi zambin malam yastahillahu ya yi zaga kafire batu laifin doci na iliwelo umaluga halalliyana waje senator waje memba ya ga ibo a sunu da guna waje ha kafira matuka doka na gatti ya gwatabo abu a usana kauluga halalliyana kuluga uje ganyen tsoca na bugu zai ji fi aw soca la doka tiya le toci bana ngole a laifin amma ya tulefi na wa la ya ga kafira matuka kai ji aw ga ga e ga na ngege ga soca wana yi police soja immigration doka na ji fi bo patana cha ce toci le bana matuka kawai lauga doka wuci ji alalli waya amma ya kuje lawalo yahudu jima'a ci ga ala ya ci cewa a ga yi kanun kwayi ma wọ́n ma lánú páyìn kàgẹ́ yẹn bíbí tsa nga gọ̀yàn wọ́n ma nú páyìn wọn wọ́n ma ń wọn gẹ́ ebó na wọn wọn gẹ́ na nga wọ́n lè ga wáyé ga káfíra ebó na wọ́n látún na gan halalya ìdí fahimta ko amma da waga a shishi e tuna shari'a gan haramu na waga halalliyo man jiga kabo wolo tun wuce wato a wazu musulunci e cin dawaye yadda ya cin wato amma waga idea mi dai ba fahimta mu zagu ba daga yau waje ba gibe yin zagi a jihar kakin da abba na miliyan na bidan bo na ya kabo wa yadda ya cawa je kiyan kafiri amma wa yadda ya ci wata ya daji ga lalle ya ci da haramu ya so kowa waje kiyan waje kafira jama'a ji sa ka'idan nan sun na ji da wani be alkhawarij mu ta zile. kungiya guba na ga wage lotuka ba iro fe zu musulunci amma awariji ba ni jina ya fa na hukuma ko ya ga hukumar jagan wai bunan gasa sha sai fitun da dewa ko na je lola shi lozu na biyan wuce ga ya ga mai sun na ije pata ga zandore lotu be dokai ladakin iza fiya mai labari lo yan doci foce wani ga zaji ja doka latici ba su man doci ga zandoro na yi miga ga be gambe yin ja abona in zagin na mu da yi mutu gambe bai ci gan waba ba bayan wunde kafa paya o jaba zandoro de kafa tiya jabo dikiyo toyawa ngole do kuyona ma allah biha min sultan da ba to zandoro ge da jibe do kanne ga ta ga goyona ngole ga zanne ga su musulunci zaji de mi so ga gun shiga ne a jin tabbata ibn nan le ba wuso shi ba in zagi de kafa de khulu mi wa ban nabiya zai gabe tiya yuna wudu jikiya wudu wayin wudu paya wubi wi amma wayi tiniye da da wallo tiwa gumi gon fi wuce. dai wa kya be toci ba gina yiwo ci gudu lula ya wani wa kyu be toci annabi gan zagin doro na shi shi babu lefi ci guga gabe bayyana wa wa kan aljanna e sa to e jawa zube ganna shi wa kunki amma zaji jabe alamiya guga zagi diga gabe bai sha abu lole aladu yau ala alacici na doka ga muso yau na le ba wuya so ci ba na ye wudu jo ye so mbo ye so jibo ndoro de ya alacici e mallin guge ga ye so cha na ye je kiya kafiri an ga yakida yan sunna je fahimta ko amma akida wari ga ye de ga lotun ko e daji be doka ndo ci na ta cikin boye gungo be so ci na ya lau halal ya lau ga halal ya je kafirin na yakida yan khawariji amma akida sunna yi wode ga lotu be doka na jin tsociya na kabo lo halalle wadda aje fasiki o ma je zale fi kanga amma ozu o ozu musulunci wa je ma je ye ganna ga lobe shi e wode yike ki ha akida mai sunna ji ngala ga logo shi'ar na lafiya wari je be sunna na yiki ha zai daga ya zo shi na je lotube doka tsociya na kafir na khawarija yau a shiga te da akidan nan a wari jima ya gwamu da fa kawai da daki da mun boda kawai ga lotu be doka soci kafir wa ibu bore sayyidina ali ni doka soci fe lotu me ayu ga kafira sayyidina usman ziji mu khawariji aga wani ji kaza wani ji kaza ta alifanci aga kafir aga ahallallahu damak e ga waja halal sai na mawuna ukan dan boye fo be fo alugo shi ti sallawa rije wato fe shi ti sallama salati annuwa kamiyoyi lo a ci fudan boganci yi miuna gan ya kan gwayo na adin labi a fai bu yi mai sai na usman wala lipa ta tipiya so krimi na jawari jewari boko haram ba na dena ya jira na ya gwa daga ban da kwa jibo ku ya tuba jibo saudiya ci da wani gyawar da zamani a littafi kai ga alkawashiful jaliya fi kufri daulati saudiya kin ta cikin bone lotu bai shari'a musulunci iri saudiya na amma ga hukuma ya ciwo, a ga ci caji to mun kwai sunna na fi kwata na kafiri ya gaji fi littafi fad etu fad na tu abdallah ce gunta na abdallah ga tu foce wa salman ce gunta wani khadimul armain ngai taki zai ji hidima ya masallaci ko guba in maka bai madini na amma yake na wariji tuna a ga khadimul haramain zai ji ni haramai ne na <laughs> mako zai ji hidima ya masallaci ko guba na ga zai ji ki haramai ne yana <laughs> zandoro lobe a wariji yana mala awar da tu gwamnati ga kasiri ga mai yo <laughs> a so mafi wa mai yo ga kasira sashe da gbatolo university ko a amma yau shiga kafira addini wa waje su fa'ula alamiji zai ji hankali ya ji guwana na ga guwana a yi daji bai wuce zai gai lobe a yi na kuge jin ya dede a gan niwe bai haya amma kawo lolobe a ki da haya wa gashi za dede kawo age to a ki da waga so ku kan wuji in sai bai a ki da da kwate to fa'ida na ke biya bobe na mugayi gan. bai katun yi kan banin gayi la nu kafiru ahadan bi zambin malam ya sahilau a caga in ji fibuyi loza musulunciya guwa shehu muhammad bin abdul wahab bai yi bi da littafi na wakilul islam to abe ke kai zaji ne lu musulunci musulunciya na na waye musulmi amma kai zagaye ne lu musulunci musulunciya na ji wanda ci ce bai zore ibn min sharati ta kafira zanna dai ilimi kafiri zaga kafirina wayi jahili ci gagganye ne lo musulunci yana wayi gagi ha kafira ibnu qur'an go ma kunna mu'adhibina hatta nabasa rasula li unzira bihi li unzirakum bihi wa man balag a shiga qur'an go annabi ga Allah qur'an la ya mi gan lanje gan ba to zai sa ku ga dena bogo zai sa ku qur'an udana wayi ga kafiri wayi ga kafira وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتكون so ko ya gaza wangi ya jalaka ne su ga bayani ji yayi na ja be na alalo na aka kawai so man jiga sharatin wuci ko na watsa kafin zaga kafin rajiya muke ga ya ga na ko ya lotun na amma ya zaga ya kuti wa da kafa yu ga kafira su ga ce wa gaga kutiwo ungiya bugo ikamatu hujja da mu da mu sharatin wa ga zaga kafira wa ga hu ga na wa jira na gyare mai gaza bai musulunci ina zai ke jibi na ajin mutum leja yato kafirinci kawai ga kafirinci ne na wujji kafiri ta yi babu ga wato gaga kaza na lawa musulunci yana wa ajin mutum leja wa ke yi ga kafira ebo tarin ya amma rubu ne ya siro so ci caya tubo ga ilaman ukuriya wa kalbuhu mutma'innu bil iman iji fahimta ko a taga tawili dabo e za a yi ga kafira wani wani kafiro umade tawi fassara ndo chinu dia aya wuce ko hadisi wuce to ibnu kayyim gaye yi batawi lu da mine ne la iza zo yi ga kafirin bani manya aya di ke na ji manya labiya yi tun chabo ga zandoro na ga ce akida wuce le ba kafiru yona to a karai a ga tawi lu da ya sharati na ji gwaka wuzo na ga ba hukunci ka man shi na bani wa aya di ga fasara mu na bai ayan ne man ji ga da ke dai fasara wuce in ga da waje ya ji mila rauci ulama na wuce wani wakara bai ki ya kafi kafiri ta tawe don mi sharati na ji sun sarawai na so bogo mini sharati ne layi za wani shurutu takfir al muayyan wani a ga mutlaka kare. wa ga zaji ka zama kafiri wa kan wuce bogo a ta guba zai ga ji ka zana kafir wuce mutlak wacin zan da amma we et su sokoto kafir ba kawai ga wuce mu ayyan yi ne wai ji idi e fahimta ko so wuce gada ya tsare ya farko zai wai wai ga kafir na dafife umarci zan dora ke iza ga kafira sai alkali wuce koyin shari'a ji na je hukuma je da bai hina Wuce wa bai miya amma yi manyan sunnaji a ke ji ba rufu na ji amma sa da bai hina zai ja kuku da ilimi wa bai da su so kwai wani ga wale na gbaru fu ganwa ina nusa ganwa wani sa ji nazari ji gala wa ji zakan yi gai gwaku gbaru fu wa giji ili fahimta ko so ya farko ilimi ba ci ajin ja? ga gaga kafirinci kulo to kafirinci ta ci hujja wa ga hujja jikin wa ga hujja lakakin ubezo mini ya sharati ya takafiri ja ye ni ci ga yi ta'wila wudde fasara ndo ci nujin ya guna aya na wagaga tuba ko hadisi wuce wudde fasara ndo ci kaya ta'wil wa de ta'wil wa ke yi ga kafira na gama mai e bidiya je de kwa ko ite na ja ta tuba ite na ja ta tuba na gama ganga aya na ulama na kaza wa an an ibnu kayyim gaga ite alamar yin e tawilo sanan bai man wuce kun da cife ba zanen shirutu tafirin iji fahimta ko. amma ta wuyo dai na mun ga jijin dini. mu maga cele ba bai sahaba ji na waba ba bu wuce iji fahimta ku wa ma lam yakun fi asrihi muta'arafan fa ja bi man badahu rudda bal zuj idde na sahaba nabi ji tatiu ba ta yana zan doro abbe zumu bai wa dai ilimi tuna ewa ba ci ba ne ke na zawangi mu ga ta bi akida wani kauye le ga mu de giya mu de dalili bi fahimta wannan ga le arama mana alal arshi stawa kwata ji tawili shi yoko e gwaso kwa ji tawili wa ba ga zan mai ci ami tuka da yin sahaba na jiga amana wuji tabbata amma ga wa kaifiya yi ba tun na gai gurgudu ka tun yayi nan fa'ida ya karshe miniyan katun zumago man shiga al-islam gan bi al-imani new yo mukeriya biji fahimta to yi tsa ka'idan nan rona al na al'islam bai al'imani izabtara aga gabe shi misali bai kalma al'islamu bai na mu yi katon ala imani bai ba alagiyan imani pamba bi mi ba gaba to ji al al'islamu gani bai a'malu zahira wal batini etunye dienji betunye ninji etun dienji gai salla azun zakajo etun ninji imani be soci be malaika ji be akida dena musulunci wukpata ne so ngai be islami ba gabo aga gambe oji imani wato abe ji fasala yin imani be kiyan etun ya zuwa ji be kiyan betun ba ti nishi abe na amma abe jiji shi amana lanni nga ikaida ya izaftaraka dalla kullum min huma ala ma ya dullo layil ahar wai ka kaya biyu to ma'ana nan doro alana ma'ana na imani alana ga islamu alau fasara na waga ajin al'islamu na ga imani alau yi ji fahimta ko amma wa in ha iktasa bil islam bil a'mali zahira wal iman bil amali batina amma ga ba ya kaji da nan ne kin doga manga muslimina mu'minina na wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina ngo le ulula be guba ba ko to abu fasal na waga ajiya musulmina ga wajiya to mu'minin ibuna e da nan ni ba jo amma wayi muslimina kawai yugo to to e to zahiri to e bati ni kata wa guji fasala ziyo muslimina bebe ina oku so a daji shi gani kalmar irin wuce dokun sarawin shari'a na ji aga ya kan manan nela a to aga ya kan mana yi kakayi aga gabe wa shi mana yi ni so abubuwa ne wa gan musulmi na zai je lokacin ya zuwa iri shi ile na momini na zai je e lokacin ya ba ci ni shi ga yana musulunci ga ijin da bai yi fatan a zai daga ji sallah na ya laula gawa iman ji bai tun zahiri di to ya ba ci ni shi yaji fahimta ko to yi ta fa'ida nan gurgudu ne ganin social albarka wurin bai gaci ci mici na su ku bai alkhairi na da dufe na wani sako ta ira biyu yi ku? shari na toce kan goya wujuje bai rin na wani sako kan goya yi shotoku subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant